zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekarar 1438 daidai da 17 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na goma daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul iraqi fil mustalah wanda muke bin tahqiqi da ta'liqin malam ainihin wato al'arabi adda'izul firyati hafizahullah muna karanta doguwar mukaddima wanda yayi akan abubuwan da ke da alaka da littafin mu tashi a shafi na 45 a wannan bugu na ainihin wato mu'assasatu daru maktabatu darul minhaj inda malam yace lamba na 26 daga cikin lambobin littattafai waɗanda aka yi ma'alfiya ɗin sharhi da su ya ce hadiyatul mughith albaqi ila mawarid alfiyat istilah alhadith lil iraqi hadiyatul mughith albaqi kyauta ta Allah al wanda yake wa mutane agaji albaqi wanzaje sai dai wannan sunan na albaqi akwai maganganu akan shi game da tabbatar da cewa wato daga cikin sunayen Allah ne kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allah a karatun Zadul Ma'ad wannan littafi na Al-Sheikh Al-Sheikh Al-Muhaddith Shihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Hashtuki Al-Ma'ruf bi Al-Uhuzi wannan malami ya rasu jihar shekara 127 bayan shekara ta 1000 shekara ta 1127 wato kamar shekara 300 kenan da 11 a yau babban malami ne ba maliki mutumin ƙasar maroko yana da littattafai da yawa a harshen Larabci da ilmomin hadisi shine ya wannan shari haka malam ya ce lamba ta 27 nihayatu ta'rif bi aqsamil hadith ad-da'if للعلامة أحمد بن عبد bin yusuf يوسف الدم wanda shi kuma ya rasu da shekara 192 bayan shekara ta dubu hijiriya kamar shekara 200 kenan da shekara 46 wannan babban malami ne ya taɓa riƙe mamashiha ta al wato kamar ka ce abin nan vice chancellor na jami'a azhar babban malami ne masanin ilmomin hadithi da ilmomin tibbo da makamantansu wa huwa sharhul li arba'ati abiyati min al-alfiya wannan sharhin ya shafi wasu baitoci ne takaitattu kawai waɗanda suke magana mutadamminatan liqismi da'if baitocin da aka yi magana kawai akan hadisi da'ifi su kaɗai wa sharhi wa minhu iddatu nusakhun makhtuta fi dar al-kutub al-misriya akwai rubutun hannu da yawa manuscript daban-daban na wannan sharhi a ainihin darul kutub al-misriya azahu ilayhi al-kittani wa zirakli waɗannan malamai duk guda biyu a littattafansu da limamu zirakli alkitani a firasul faharis da kuma khairuddin zirakli duka sun danganta littafin zuwa ga shi al'allama ahmad ibn abdulmun'im ɗin sai malam ya ce athamin wal ishirun sharhu alfiyatil iraqi fil hadith allama yahya bin muhammad alhalabi al'amaruf bi al-masalikh almasalihi ya rasu da shekara 229 bayan shekara ta 1000 hijiriya kamar shekara 209 kenan da rasuwarsa yau Allah ya gafarta mishi babban malamin hadisi ne mutumin kasar Halab a kasar Sham masanin nahau da sarfu yana da tarjama a cikin littafin a'lam na zirakli da littafin mu'jamu al-mu'allifin na Rida Kahala sai kuma littafin ah, mai lamba ta 29 tuhfatul baqi على ألفية العراقي الشيخ أبي سعيد محمد بن حسين بن عبد الستار الإسرائيلي الهزاوي وندا توفي بعد المئة الثالثة عشرة للهجرة ya rasu bayan shekara ta 1300 ma'ana ba a tantance rasuwarsa ba amma dai an san ya rayu har zuwa farkon karni na 14 kamar shekara 138 kenan a yanzu Allah ya gafarta musu malam yace wa hiya ibara an ta'liqatin alal alfiyya wannan wani wato dan tsokaci ne ta'liqat ne ga jajjiru akan ita alfiya din lakhasaha min ba'd shurrah ya lakhaso wannan wato ta'liqat din daga wasu sharhohi daban-daban wanda ba na shi ba wa zada alaiha sannan ya kakkara wasu abubuwa wa hiya wa qad tubi'at fi matba'ati al-faruqi fi Delhi bil Hind an buga wannan littafi a maktabatul faruqi a kasar Delhi wato birnin da ke kasar India kenan al-thalathun ar-raqam al-thalathun sharh alfiyat al-iraqi في مصطلح الحديث للعلامة عبد الله بن أبيبة بن أييبة bin aibi ba amin aibi bin aibi addimani ashankiti almutawaffa sanata 28 بعد المئة الثالثة عشر للهجرة وانا مالمي من سنة عبد الله ابن uyi bi sunan da ya gashi nan wani iri asalin sunan ahmad ne abdullahi ibn ahmad sanannen malami ne mutumin kasar abin nan ne kasar shankata wato nan maghrib kenan masani ne na ulumul qur'an da lugal arabiya yana da littafai da yawa ya rasu jan shekara 130 a 1328 kamar shekara 100 da shekara 10 kenan 110 insha Allah wa in ja'alahu ba'dhum min shuruhi bi alfiyati asira lil iraqi yace ko da yake an samu wasu mutane wani malami kamar malam abdullahi al-habashi a cikin jami'u shuruhi wal hawashi ya lissafa wannan littafin a matsayin sharhin alfiya ta al-asira ta iraqi mun ji cewa iraqi na da alfiya ko kuma waƙe na hakala biyar daga ciki akwai banda ita wannan alfiya ta hadisi akwai kuma alfiya ta asira to wannan malami abdullahi al-habashi ya samu rafkanuwa wajen lissafa wannan sharhi a cikin jirangiyar sharhohin littafin alfiyar sira maimakon alfiyar hadisi sai malai ya ce alƙaulul raƙi ala alfiyatul iraqi lishekh alqadi muhammad bin idris alqadiri alfasi المتوفى سنة خمسين بعد المئة الثالثة للهجرة wanda ya rasu zai shekara 1350 malam Muhammad bin Idris al-Qadiri al-Fasi nan kasar Fas kasar Maghribi ita ma nan wannan da rasuwar sa yau shekara 88 kenan yana da wani littafi sharhin sunan Tirmidhi kamar yadda Zirakli ya ambata a cikin littafin al-A'lam al-A'lam na na Shi Khairuddin Zirakli wa huwa sahibul hashiyati ala sharhi Zakariya allati taqaddama dhikruha kuma yana da hawashi akan sharhin nan na zakariyal ansari wanda ya gabata sai kuma aljawahir zakiyya fi mustalahi hadith khair albariya wa huwa sharhun ala alfiyat aliraqi lilmuhaddith lishaykh almuhaddith abdurrahman bin muhammad بن قاسم البوسيري الملقب بالأخضر المتوفى سنة أربع وخمسين بعد المئة الثالثة عشر للهجرة سيكما وانا لتافنا مالا المحدث عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم البوسيل mutumin kasar Misra asalin shi basan haji ne dan kasar Tunisia kenan amma ya zo na kasar Misra ana mashi lakabi da al-Akhdari ya rasu ja shekara 1354 Allah ya gafarta mishi kamar shekara 84 kenan a yanzu kamar yadda na faɗa mutumin ƙasar san ne babban malami ne wanda yake ya an ce ya shagaltu kwarai da ilimi da karantarwa da tada littafai da kuma darasi da ba da fatawa da rubuce-rubuce ya yaye ɗalibai da dama daga cikin ainihin wato ɗalibansa sun zama malamai ya zauna ƙasar tarabulus ta ƙasar libya a nan mayarsu allah gafarta mashi sai kuma mai arajin raƙi إلى شرح ألفية العراقي للشيخ الجماعة برباط الفتح العلامة محمد المكي بن علي البطاوري المتوفى سنة خمس وخمسين بعد المئة الخامسة الثالثة عشر للهجرة wannan shi kuma shine babban malamin hadisi da malamin ilmomin musulunci a ƙasar ribat a ribat nan ta ƙasar maghrib wanda ya rasu ta shekara 1500 da kamar shekara 83 kenan yanzu da muke magana Allah ya gafarta mashi duk malami ne mabaliki masanin fiqhu masanin hadisi malami ne na Allah Allah ya gafarta mashi wa huwa sharhun ghair kamil yaqifu inda ziyarati thiqat wannan sharhi bai cika ba ya tsaya ne a wurin bayani akan ziyarati thiqat malam ya ce wa minhu nuskhatani bil khazanati al'amma bir ribat akwai copies guda biyu a ainihin wato public museum ko public library wurin aje kila tafai da kayan tarihi a ainihin wato garin ribat na ƙasar tunisia din وقد حقق في رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا بالمغرب في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة أن يمش تحقيقي wannan مخطوط ainihin wani risala wani thesis da wani ya rubuta na addirasatul uliya postgraduate wato masters kenan ko phd a wata jami'a da ake ce ma jami'atu muhammad awwal bi madinati wajda wata ke wannan gari mai suna madinati wajda malai ci gaba da cewa sai kuma hilyatu taraqi bi khatmi alfiyatul iraqi للشيخ العلامة muhaddith محمد المدني ابن الغازي ابن الحسني المتوفى سنة ثمان وسبعين بعد المائة الثالثة للهجرة وهو ختم ختم قيده عليها عند ختم تدريسها wannan wani malami ne shi kuma mutumin kasar Morocco ne shi ma wanda yana da littattafai da dama a cikin daga cikin tafin shi akwai sharhin Muktasarul Khalil da kuma wani nazmu da yema littafin waraqat ta usulul fiqh ya rasu nan nan kusa wannan ya rasu a 1959 kamar shekara 60 da suka wuce kenan uh, equivalent to islamic calendar shine 1878 malami ne shahararre a zamaninsa Allah gafarta mai shi ya karanta da littafin ne a makarantarsa da ya gama ran da aka zo yin walima ko tatma da suke yi ta gama karatun to sai ya fito da wani uh, rubutaccen ta'aliki da yema littafin a dunkule akan tarihin littafin da maganganu akan wasu matsaloli da sauransu haka littafi juz'i guda sai sharhu alfiyatul iraqi fil mustalah للشيخ العلامة المحدث muhammad bin abimadyana addimani الديماني الشمشوي الشنقيطي المتوفى سنة wannan na farkon na haihuwarsa ne haihuwarsa sanata 22 ba da 103 salin hijira sai kuma rasuwarsa sanata 60 wa 90 ba da 103 salin hijira kaga wannan nan kusa yi rasu shekara 44 kenan da rasuwarsa yau Allah ya gafarta mai mutumin kasan murtaniya ne bashan kitse ne shi ma gashi nan mala yake cewa sunan littafin alfiyatu eh, sharh alfiyatul iraqi fil mustalah sunan malamin al-allamatul muhaddith muhammad bin madyan ad-dimani al-shamshawi ash-shanqiti wace wa huwa makhtutun musawwarun mutadawal littafin rubutun hannu ne ba a buga shi ba amma ana ta photocopy ana yada shi muka lura duk waɗannan na ƙarshen nan mutanen maghrib ne suka yi waɗannan ayyukan duba izuwa ga cewa dama mutanen maghrib sun shahara da itina da kulawa da nusus wanda suke manzumat muka ci maghrib nan muna nufin kasashe irin libya morocco tunisia algeria su ake cewa maghrib al-maghrib al-arabi wanda da suke ci musu north african countries to waɗannan kasashen mutanen kasashen nan suna da ba da muhimmanci kwarai wajen kulawa da karantawa da haddace nassoshi na waƙi sawa'un a ilmomin lokal arabiya ilmomin durasatul islamiyya da makamantansu da haka zaka tara har 'yan mata har matan aure ma a cikin gidajensu zaka ji duk sun iya alfiyan hadisi alfiyan nahau alfiyan sira mata suna daka ma ko suna bayaransu nono ko suna musu wanka ma kawai suna yi suna jan baitocin alfiya ba wani abu bane a gunsu al'ada ce a wajensu in fact wasu su lokacin da suka fara zuwa kasashen maka sai da suka dinga tsorata larabawa irin su kamar shi al-muhammad al-aminu eh, al-shankiti mai tafsirul adwa'i fi litali qur'an bil qur'an komai da ka suke kawo shi haka suka saba da tarbiyyar karantar wasu to zaka ga duk su ne waɗannan na baya-bayan nan da suka bai wa littafin muhimmanci wajen karanta shi da haddace shi da kuma yi mishi yari Allah ya gafarta musu sai malam ya as-sadis wa 30 ta'aliqun ala alfiyat al-iraqi lam yukmal lil'allama ahmad waladul murabit al-murtiyani shi ma wannan mutumin kasan murtaniya ne wanda watin yana raye hayyinsu babban malami ne daga cikin malaman sunna malaman salafiya kasan murtaniya amma shi bai gama na shi kar manta shi kanshi wannan malamin da ke wannan tarika da shi mutumin wannan yankin amma mazaunin kasar madina da haka babu mamaki don kazi yana magana a kan waɗannan ayyuka da irin wannan sura kaga da bai san nan kasashen ba ka ga zai zo magana a kan nazar wanda suke da alaka da alfiyar iraki amma ba za ka ji labarin misbahun rawi ba na malam abdullahi gwandu wanda shi ma kuma nazar ne a matsalolin hadith yana da alaka da ire-iren waɗannan manzumat da haka zaka ga ya ba da muhimmanci wajen abin da ya sani a environment ɗin da ya taso ko ƙasarsu inda ya rayu malam ce wa ba'ad baya ga wannan da ka ji ga shi ya kawo lissafin sharhohi guda talatin da shida, wannan yana nuni zuwa ga wato muhimmancin littafin da yadda malamai suka ba da kulawa a kan shi fa manta man taha ilayhi tatabbu'i لشروح الفية العراقي وحواشيها yace wannan shine iyakar inda bin diddikina ya tike bin diddikin da nayi iyakar inda ya tike kenan dangane da sharhin alfiya ta iraki da kuma hashiyoyi da aka yi mata wa qad qarabtal qarabatil arbaina amalan ma baina sharhin wa hashiyatin wa tadhyilin kaga dai ayyukan sun yi kusa da arba'in da abin da ya wuce talatin da biyar ya kusanci arba'in sun yi kusa da arba'in tsakankanin sharhi mai tsayi da sharhi wanda yake takaitacce da kuma 'yan tazilat wato 'yan ƙare-ƙaren bayanai watan kitin ko kuma nukat fitar da wasu fa'idoji fadlan anil manzumatin lati ja'at ba'aba banda kuma waƙe da aka yi na mustalah waɗanda aka yi su a bayan alfilin iraki wa tamadatta alaiha wanda kuma waɗannan waƙe ɗin sun dogara ne sun jingina ne da ita alfiyar iraki ɗin a tabasat minha ko kuma sun tsakuro maganganunsu da tsarinsu da salansu daga gare ta a ha ƙariba su ma waɗannan manzumat waɗanda suka bi sahun alfiyar iraki malam ya ce za a zo a ambace su nan kusa mimma ya'kisu su ƙimata haɗi manzuma buma wanda duk wannan yana nuni zuwa ga darajar wannan littafi na waƙe a fage na ilimi wa dullu ala madashtighali al-huffazi wal na biha yana kuma nuni zuwa ga yadda malaman hadisi manya-manya da malaman hadisi ƙanana duka suka ba da muhimmanci wajen kulawa da ita min waqti nazmiha ila al tun daga sa'ad da aka wato rubuta ta har zuwa yanzu da muke magana tun daga zamanin kaga ɗaliban malamin su suka zama sahun farko wajen yi mata sharhi to kuma gashi mun ji sharhi har zuwa mutanen da suke raye a yanzu kaga kenan tsawon silsilar shekaru wajen 400 tun daga karni na goma zuwa yanzu karni na goma sha hudu a tsakiyarsa ba a gushe ba ana ba ta muhimmanci wajen karantawa da haddacewa da sharhi a yanzu kuma a zamanance za ka samu sharhohi waɗanda aka yi mata na bidiyo a kan youtube da makamantansu da sharhohi na murya za ka same su a kan intanet da kuma rera waƙenta da aka samu wasu suka yi banda kuma irin waɗannan ayyuka na tahqiqi duk wannan yana nuna zuwa ga muhimmancinta da kuma yadda ta samu wato shahara tsakankanin ɗalibai da malamai manya-manya da 'yan ƙanana malam ya ci gaba da cewa waƙar na zama ila min waƙar na zama ila wa yu'akkidu fil waqti nafsi asalataha bainal manzumati fil kuma wannan yana nuni zuwa ga originality nagartatta a tsakankanin sauran littattafan waƙe na musqala la yaziduha imtidadu zamani illa tatawulan wa shimukhan tsawon zamani dadewar zamani da tafiyar shekaru ba abin da yake ƙara mata sai ƙara ƙarfi da ƙara ainihin wato samun wurin zama wa sabatan da tabbata wa rusukhan da tsayawa akan kafafunta maimakon a ce tana tsufa ana daina yayinta wasu sababbi suna maye gurbinta sai zama ita take ƙara samun ɗaukaka da falala akan sababbin tambihatu malam yace fadakarwoyi ga wasu fadakarwa wala'alla min almunasabi ba'da sardi ma waqaftu alayhi min shuruhi alfiyat aliraqi an unabbiha ala ba'd ash-shuruhi allati rubama yukhti'u ba'd al-bahithina aw al-mufahhirisina fayaj'alaha sharhan ala alfiyat al-mustalah lil-iraqi yace bayan da nayi bayani akan sharhohin da aka yi ma alfiyar iraqi ina ganin ya dace kuma yanzu nayi tambihi na fadakar akan wasu sharhohi na alfiyar iraqi wanda ba akan wannan alfiyar ta iraki aka yi su ba akan ɗayar alfiyar ne alfiyatu sira amma ana samun wasu masu bincike ko masu yin index na littattafai suna kuskure sai su lissafa waɗannan sharhohi a cikin jerangiyar sharhohin alfiyar mustala maimakon alfiyar sira wa inna ma hiya fil haqiqa mawdu'a ala alfiyatihi fi sira waɗanda kuma waɗannan sharhohin a bisa yadda abin yake a waƙi'insa an sanya su ne akan alfiyar sira ba akan alfiyar mustalah malam yace aw mawdu'a ala kitabin akhar la alaqata lahu bil alfiya kuma yazam an rubuta wannan sharhin ne akan wata alfiya can daban wacce ba ta da alaka da wannan alfiya li alla yakun dhalim anni lam adhkurha dimna alqa'imati sabiqa jahalan biha yace zan yi haka ne saboda kawani ya dauka cewa ban san da su bane shi sa ban fada ba aw ghaflatan anha ko kuma ya dauka na rabkana ne a ina sane kuma ina sane da cewa kuskure ne ma waɗanda suka sanya su a cikin lissafin sharhohin alfiya suka fada wahiya kattali ga su na daya akwai sharhu alfiyatul iraqi li zainuddin muhammad abdurra'uf ibn tajil arifina bin ali al-munawi ash-shafi wannan sanannen malami abdurra'uf al-munawi mai littafin faidul qadir bi sharhi jami' da sharhin shama'il al-muhammadiyya da littafai daban-daban babban malami wanda ya rayu a ƙasar misra a ƙarni na ɗaya zamanin daular uthmaniya ta turkawa babban malami ne kowa yana jin labarinsa da littattafansa da sharhohinsa ya rasu malam ya ce hijirar shekara dubu ɗaya da shekara talatin da ɗaya kamar shekara ɗari hudu kenan da bakwai yanzu Allah ya gafarta mishi zakarahu abdullatif al-hamim wa mahir fahal fi muqaddimati tahqiqi sharhi zakariya al-ansari ala annahu sharhun li alfiyat al su malam mahir fahal yasin wannan babban malamin hadisin nan na ƙasar iraki da shi da abokin aikinsa abdullatif alhamim su ne suka ambaci wannan littafi a matsayin jeren giyar ɗaya daga cikin jeren giyar sharhohin alfiya a yayin da suke ta haƙiƙin sharhin zakariya al'amsari na alfiya walakin na haza layi orf wuce amma wannan sharhin ba a san shi ba a san munawi na da sharhi akan alfiya ba walam ara man na lahu min al-mu'arrikhin kuma ni ban ga wani malamin tarihi da ya danganta sharhin alfiya ta hadithi zuwa ga abdurrauf al-munawi ba wa inna mathabitu abin da yake tabbatacce a tarihinsa da zaka gani shine annahu sharaha alfiyat al-iraqi fi sirati bi sharhay cewa yayi ma alfiya ta iraqi sharhi har guda biyu kabirin ya mata sharhi babba yusamma ana ce da shi al-futuhatus subhaniyya wa sharhin akhar asghara minhu sammahu da kuma wani sharhi wanda ya karanta daga wancan ya same suna da al-ujala as-sunniyya gashi a kasa mala yake cewa haqiqa sharhu al-kabiru fi rasaila shahadi rasail shahadati darasatil wannan babban sharhin an yi tahqiqin sa an raba wasu dalibai wanda suke postgraduate program an raba musu sun yi ta haƙiƙinsa a matsayin aikinsu na bincike bi jami'at ibn zahar a akadir a jami'ar ibn zaharin a garin akadir shine agadas wanda yake ƙasar ainihin wato abin nan magrib jami'a ce magribiya wannan sabuwar jami'a ce an an yi ta asisinta ne an fara ta nema a 1989 nan nan kusa kamar shekara 18 kenan da suka wuce aka fara karantarwa a jami'ar to a wannan jami'ar ne aka bai wasu ɗalibai dama suka yi aikin tahqiqin wannan littafi na sharhin babban sharhin alfiya ta sira wanda abdurrauf almunawi yayi wa sharhu as-saghir tubi'a fi riyad malan yace shi kuma kankanin an buga shi a ƙasar riyadh a sanatar ba da المئة الثالثة عشر a shekarar hijira da shekarar 1389 wato kusan shekara 50 da wani abu kenan wa yakhlutu ba'd al-bahithina ha sharhan wahida wasu masu binciken kuma suna yin kuskure sai su dauka da wannan al-futuhatus subhaniya da kuma al'ujala sunniya duka sharhi ne guda ɗaya na malam munawi kama waƙa ali abdullahi alhabashi fi jami'i shuruhi wal kama yadda ya faru ga abdullahi alhabashi a littafin shi mai suna jami'i shuruhi walhawashi hawashi wannan ya daga cikin kurakuran da suka auku sai kuma kuskure na biyu malam ya ce hashitu shekhi da allama sultan bin ahmad al-Muzahi al-Misri al-Shafi'i al-mutawaffa sanata 75 بعد المئة الأولى بعد المئة العاشرة للهجرة wanda wannan shi kuma ya rasu da shekara 1000 da shekara 75 sunan shi Sultan bin Ahmad Ash-Shafi'i al-Misri wannan yace zakara hal ustazu abdullahi al-Habashi bi annaha hashiya ala fathil baqi li zakariya al-ansari malam abdullahi al-habashi ya kuskure yace wannan hashiya ce da aka yi ma littafin fathul baqi na malam abu zakariya al-ansari malam yace walakin alladhi fi khulasatil athari wa hadiyatil arifina wa ghayrihima amma abin da yazo a littafin khulasatul athari da hadiyatul arifina da littafin zirakli wato al-a'lam shine cewa wa hashiyatin على شرح المنهج للقاضي زكريا في الفقه الشافعي da yazo faɗar littattafan wannan malami sai ya ce da kuma wata hashiya da yayi akan littafin al-manhaj na alkali zakariya shi malam zakariya din mai littafin fathul baqi yana da wani littafi kuma daban akan fiqh na shafi'awa to shine wannan mutumin yayi wa sharhi da suka zo sai suka kalli cewa ai an ce abin nan hashiya ce akan littafin alqadi zakariya kawai abin da yake cikin shi ne littafin alqadi zakariya shine ainihin wato sharhin alfiya ta iraki wa annaha anna hadha huwa yace ina ganin wannan shine daidai abin da ke cikin tarihinsa sai na uku mala yace sharhu abil irshad ali bin muhammad بن عبد الرحمن الأجهوري المتوفى سنة ست وستين بعد المئة الأولى ashira العاشرة للهجرة وأن يرسل شكرا دبو da shekara 66 yana da sharhi shi ma mai suna abin nan sharhi abul irshad wannan yace zakarahu dimna shuruhi al-alfiya al-mustalafat al-mustala al-sheikh wa Muhammad al-Fuhaid fi muqaddimati tahqiqi Fath al-Mughith wannan malamai sun yi tahqiqin Fath al-Mughith wannan sharhi mawsu'i na al-Imam as-Sakhawi Abu al-Khair as-Sakhawi rahimahullah to a cikin muqaddimar da suka zo lissafin da da aka rubuta na sharhin alfiya sai suka ambaci wannan littafi na ainihin wato Abu al-Irshadi Ali ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Ajhuri suka ce shi ma sharhi ne gare shi wa qala suka ce wa ma fathul baqi ana ce da shi fathul baqi wa yaqa'u fi mujalladaini yana zuwa a cikin mujalladi guda biyu malam yace wa ahala alal kittani wa umar kahala suka kuma yi ishara suka yi referencing da alkitani mai littafin wato abin nan kenan a risalar mustatrifa khulasatul athar amin da kuma Umar Kahala mai littafin Mu'jamul Mu'allifina suka yi ishara zuwa ga waɗannan malaman guda biyu cewa a wurin suka karantu fala yu'addi zalika wannan kuwa ba zai ba da abin da ake nema ba fa innahu qala domin a wannan wurin a wannan wurin fa amma nasul kitani fala yu'addi zalika maganar kitani dai bata nuna haka fa inda qala dan cewa yi walahu sharhun ala alfiyat al-iraqi fi sir kaga abin da ya faɗa ƙara yana nuni zuwa ga alfiyar siyar ce ba alfiyar mustalah wa mithluhu abdul muhibbi inda al-muhibbi fi khulasatil athari haka a wurin al-muhibbi a littafin khulasatil athari wa zirakli fil a'lam da kuma littafin zirakli alalam kenan wa huwa sahihu haka yazo anan ma cewa alfiya ce ta sira wa minhu iddatu nusakhin makhtuta wannan ma yana da copies na rubutun hannu da yawa wa ma kahala shi ko Umar Ridha kahala cewa yi faja indahu haka ga yadda batun yazo a wajen wajensa yace sharhu alfiyati alwafi kaza haka yazo da alwafi fi mustalahil hadifi fi mujalladaini a ta mustalahul hadith akan mujalladi biyu sammahu ya kiraye ta da sunan fathal baqi wannan shine zo a cikin littafin mu'jamul muallifina na Umar ridha Kahala huwa tabi'un li isma'ila Basha alladhi nasaba lil ajhuri sharh al alfiya sharh al al iraqi fi al hadith wannan kawai yayi takalidanci ne da littafin ainihin a Ismail Basha wanda a cikin littafin na Hadiyatul Arifina sai ya danganta sharhi na alfiyar hadisi izuwa ga malam al'ajihuri To a nan kawai Umar ridaka hala ya kwafo ya sanya a littafin shi na mu'jamul muallifi muna nan da shi a sama wannan mu'jamul muallifi ne duk wannan tafin jama'a akwai shi a makarantar nan alhamdulillah thumma ja'aka hala fazada tina billah sannan sai ka hala kuma yazo ya ƙara dagwalgwala al'amari zada tina billah karin magana ne na larabawa tun a jahiliya ƙara mata ruwa ko ƙara ma barna dawaki ka zo ka ƙara lalata abin da dama ya riga ya ya jagwalgwale kamar yadda ka san tabo ruwa ne jagwalgwalalle sai kuma ah, abin nan ko ɗin kwaɓaɓɓiyar ƙasa amin ko dama an riga ta kwalkwale sai kuma ka zo sai ka ƙara mata ruwa ko ruwan sama ya zo ya ƙara sauka ya jakwalkwala ta to da ya zo kaga shi a can a cikin littafin ismail bashi cewa ya kawai sharhu alfiyatul iraqi fil hadith yana da sharhin alfiyar iraqi to cewa fil hadith kaga shi wannan shine iyaka kuskuren shi da rida ka hala yazo umar rida ka hala da ya dauko me kun ya faɗa da lafazin a cikin littafin wajen muallifin sai ya ce kuma sammahu fathal baki ce ƙara akan wannan waham wa kad taqaddama anna sharh al ansari huwa al musamma bi dhalik mun ji cewa sharhin yahya zakariya al ansari amin shine sharhin da aka kiraye shi da wannan suna na fathal baƙi, wanda mun ji daga cikin sharhohi mafiya gama duniya saboda fi kama da littafi na aji na karantawa sai littafi na hudu wanda aka fada kuskure wajen ambatansa a cikin jeren giyar sharhohin alfiya hadisi shine sharhul allama muhammad tayyib bin abdulmajid bin kairan alfasi almutawaffa sanata 27 ba'da al-mi'ati al-ashir eh, thaniya ashar wannan shi ma yana da sharhi sunan shi sunan malamin muhammad tayyib ibnu muhammad ibnu malam ce zakarahu muhaqqiqa fathil baqi malaman da suke taqiqin fathil baqi su ainihin wato mahirin fahal su suka ambaci cewa ala annahu sharhun li alfiyatil mustalahi lil iraqi suka ce ah, wato sharhi ne na alfiyar mustalah ta ainihin zainuddin al iraqi bai da annas sawaba annahu sharhun ala alfiyatis sira wanda kuma abin da yake daidai shine sharhi ne ga alfiyar sira ta iraki kama zakarahu tilmiduhu alkuhan fi firsatihi wal zirakli wa ghairihima kamar yadda yake a waɗannan wuraren wannan ya gama da bayani akan littattafai sharhohi da aka yi wa littafin sai ce al-manzumat allati laha sila bi alfiyatil iraqi dama ya ce zama na magana akan sunan nan kusa ko littattafan da aka yi huta su waƙe bayan alfiyar iraki wanda suke da alaka da ita ko dai alaka ta kwaikwayon manhajinsa ko alaka ta jona alfiyar da wata alfiya daban ko makamantansu ja na. su masu ishara eh, kan kamar yanzu wannan kaga ya kwafo ne kawai a wani waje galibin su kwafowa suka yi a wasu masadir ko a tarjama wasu malamai sai suka abin nan kawai shi ma kan shi wannan ɗin yana nuni akan wasu ma bai gansu ja'a ba'd al-hafiz al-iraqi fi fannin al hadith fi fannin mustalah hadith wa adla bi fi an samu bayan al-hafiz al-iraqi wasu malamai da suka zo suka yi waƙe su ma na nazmu a cikin mustalah su ma suka sanya gugarsu suka kwarfato daga wannan rijiya ta wannan ilimi wa zaharat manzumatun idda mutafawita fil jawdati wal quwwa aka sami waƙe kala daban-daban sun bayyana wanda ake samun zarceceniya suna ɗara wa junansu wata ko wata kyau wata ta gaza wata ƙarfi wata ko wata nagarta wata ko wata sauƙin lafazi wata tana da wahala wata tana da yawa wata kaɗan haka mutafawita zarceceniya mukhtalifatan fi qawli wal qasari sannan tsayinta da gajarta sunan ma sun bambanta wata da yawa fiye da baiti dubu wata ɗari kaza bina'an ala tabayuni maqasidi nadhimiha wanda hakan ya biyo bayan bambancin manufar masu rubutu, wani yayi nufin ishabi wani yayi nufin ikhtisari wa tafawuti manazilihim fil ilm da kuma bambancin matsayin ilimin su wani gurgurdan il kowa gurgurdan ilimin su gurgurdan irin abin da zai iya faɗa. gurgurdan baiwar da Allah ya masa والذي يهمنا من ذلك المنظومات التي لها تعلق بألفية العراقي abinda muke so mu bada kulawa akan shi anan shine manzumat kadai waɗanda suke da alaka da alfiyar iraki waɗanda suke a imma an tariqil istimdad minha ko dai ya zama sun tsotso bayanai daga alfiyar iraki aw mu'aradatiha ko kuma suna cin karo da ita suna mai mata da martani akan wasu abubuwa awul jam'i bainaha wa baina ghairiha ko kuma ana daukan alfiyar iraki da wata alfiya a hada su a wuri guda aw ikhtisariha ko takaita yawan baitocinta min ajli tawdih al-athar al-baligh alladhi ahadathathu alfiyatu al-iraqi fil manzumat at-taliya la ina yin wannan abin ne dan nuni zuwa ga ta'asiri wanda ya kai matuka wanda alfiya iraki ta bashi akan sauran rubuce-rubucen waƙen da aka yi a matsala bayanta wa ma kana laha min as-sada al da kuma ta samu ainihin wato daguwan muryarta mai fadi alladhi dhalla yataraddadu abra al-qurun wanda eko din muryarta ya ci gaba da wanzuwa tsawon zamanna wa sana'ridu ma fima yali zamu zo mai magana akan wannan abun gashi tafi na daya akwai rawdatul i'lam libn marzuq al-hafid wanda an yi magana akan shi a baya wa qarsa baqal kalamu alaiha wa anna ibn marzuq al-hafid kuma cewa wannan malami wa huwa tilmidun nadir dalibi yake ga Zainuddin iraqi jama'a fiha baina alfiyat ibn al-Liyon التجيبي والفيه العراقي في 700 والف بيت يا غوا متكان لتاف ابن ليون ne da kuma littafin malamin sa iraki a cikin baiti guda 1700 ɗari fi awwalih ga abin da yake fada a farkon ta yake cewa alhamdulillahi ala uzman ni'am hadiyu muhammadin hadiyun a'am hadiyu muhammadin hadiyun a'am bayyana lin-nasi alladhi qad anzala min kitabi bi tariqihi al falaysa min siwahu ma sabilun ila al wa ila al-huda qad qalahu ar-rasul huma alladhani la yadhillu man taba' amrahuma wa la yadhigu fastami' yace alhamdulillahi ala udman ni'am guriyar tabbata ga Allah ubangiji akan ni'imomi masu girma hadiyu muhammad tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa hadiyun a'am tafarki ne wanda yake ya game komai bayyana lin shi annabi din sallallahu alaihi wasallama ko kuma tafarkin ya bayyana wa mutane allazi qad unzira abinda aka saukar musu tafarkin manzon Allah yayi bayanin abinda aka saka mutane min kitabi. a cikin alqur'ani bi tariqihil ula ta hanya wata ke madaukakiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a sa da aikinsa da sauransu falaysa min siwahuma sabilu babu wani tafarki wanda ya wannan cibiyin nan wato alqur'ani da shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi ilal huda zuwa ga shari'a babu wani tafarkin zuwa ga shari'a sai su bin kad qala rasul haka shi manzo din ya fada taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi was sunnati a wata riwaya ko humal ladhani la yadhillu man tabi amrahu. sune qur'ani da hadisi waɗanda duk wanda ya bi umarninsu ba zai halaka ba ba zai bata ba Allah ka samu a cikin masu Qur'ani hadisi wala yazihu kuma ba zai karkace daga tafarki madaidaici ba yace fastam ka ji wannan karki to cikon abu na uku shine bisa fasarar magabata ila an kala haka dai ta wannan zance ibnu marzuki ha yana cewa wa ba'du fal abdul haqirul marmuq li rabbih muhammad ibn marzuq yaqulu mimma qad qadallahu al wa ma bihi mannun min in'amin khatir anni qara'tu ma sadatin ula fil fanni min ilmi al hadith dhil hula نظام شيخنا العراقي العراقي الزين ثم نظام yace amma ba'du bayan haka fal abdul haqir al marmuq wannan bawa wanda yake makaskanci wanda yake ainihin wato mai rauni shine daga rikka lirabbihi wanda yake da bukata zuwa ga ubangijinsa muhammad ibn marzuk badali ne ga al'abdu ɗin muhammad dan marzuk ya kuli yana cewa mimma qad qadallahu alqadir wannan abin da yake faɗa da wannan aikin da zai abin da Allah ya ƙaddara ne wa ma bihi mannun minin amin khatir da kuma baiwa Allah wanda Allah yake da baiwa wata ke mai matukar girma shine khatir ana anni qara'atu jawabu yaqulu din wato maf'ulul qaul yace lalle ni mun karanta ma'asadatil ula da wasu manyan mutane masu daraja wasu sayyidinoni da yawa mun karanta fil fanni min ilmi al ula fannin ilimin hadisi wannan ilimin wanda yake ma'abocin ƙawa mai daraja mun karanta nizama shaikhina. waƙen malaminmu al-iraqi zaini iraƙi ɗin wanda ake cewa zainuddin sun ma ibn al laini da kuma nizam wato waƙen ibn a na karanta duka guda biyu Sun thumma yaqulu na yake cewa fa za ka ma jarra'ani ala nizam yakunu rabi'a qawaidit tamam bi zaini zaini dini qad tazayyana wallina min ibn al-yawni tafaqa eh, atqa yace fadhaka ma jarra'ani wannan abin shi ya jani zuwa ga ala ne bani na tsara wani waƙe Yakunu Rabi'a rabi a ya zama shi ne na hudu akan ƙa'idoji na musalahu su cika wato tun daga kan asalin littafin da waƙen da shi iraki yi da waƙen da liyon yi kaga uku kenan sai kuma na hudu dinnan ya ce bi zaini zaini dini katta zayyana. wannan waƙen nawa ya samu kayan kwalliya daga jikin ainihin sunan Zainuddin kwalliya addini shi malam Zainuddin din ko ah, za mu zo mu bayani akan ire-iren waɗannan suna waɗanda malamai suna tsoratarwa game da su duk da a zamunan mutaakhirina to sun shahara kwarai zainuddini nuruddini badruddini yahya eh, eh, menene eh, sharafuddini da makamantansu al-imam nawawi kamar yadda aka rubuta a tarihinsa ya kyamaci a ce mashi sharafuddini kuma har yace la aj'alu fi hillin man sammani bi duk wanda ya ce min sharafuddini Allah ya isa shine ma'anar la aj'alu fi hillin yadda muke cewa da Hausa Allah ya isa malaman tarihi suka ce tsabaragen tawalu ne yana ganin shi ya za a ce shine sharafuddini ko kuma duba zuwa ga asalin ma'anar cewa addini dama da darajar shi tun kafin haifu nawawi haka kuma bayan darajar shi tabbata bayan mutuwar nawawi a darajar addini ba ta bushe ba haka ibn taymiya shi ma an hakaito cewa yana kyama a ce mashi taqiyuddin wannan da ake cewa ibn taymiya taqiyuddin shi ma yana kyama waɗannan malaman guda biyu musamman an hakaito haka game da su amma ya riga ya baza duniya musamman a wannan zamun nan daga bayan mi'atul khamisa ana cewa wanda aka fara sanya wa sunan shine Abu Ishaq al-Isfirayini ash-Shafi'i mai littafin nan na usul fiqi babban malamin nan shi aka fara ma ainihin wato Sheikhul Islami da kuma irin waɗannan sunayen na na cewa kazaddin kazaddin kazaddin wallahu a'lam to kaga su a zamanin su ba akan sa su ne a matsayin alqabu mutum yana da sunan shi Ahmad ibn Abdul Halim Yahya ibn Sharaf wannan Iraƙina da sunan shi abdulkarim sai a ce wanan addini wanan addini amma mu yanzu shi kada yake sakawa musamman mala a wajen dangin ku malam mutanen mai rabawa ba sa iya kashi kenan shine kawai sunan zaka ji ko sunan mutum sharafuddin eh, zainuddin nuruddin waliyuddin eh, qasduddin eh, imaduddin kamaruddin kamaluddin tamamuddin zaka ta jin kowa din din din wannan eh, haka mutane suke saka yanzu shi sa jiya muke karatu akwai matsaloli jama'a da yawa akan sunaye ba sunayen mutane da ake saka musu akwai masailu da yawa akai sai dai kawai Allah dai ya sa mu dace to kuma so ake mutum ya zama sunan shi mai kyau ne saboda ranar alkiyama da shi za a kira ka haka aka kira ka da sunan mummuna taron kiyama tun daga wurin kaga za ka yi samun matsala don in mala'iku suka fara cewa ya aka yi sunan ka ya zama haka <laughs> Allah shi kyauta wa haka za وهكذا يسير ابن fi في نظمه ba'idin an عن الفيه العراقي هكا ابن مرزوق يتفي اكن wannan waqi nasa ba tare da ya nisanci salon iraki ba fa huwa yadhkuru annahu qara'aha ma'asa sadati min ahli al-fani ya da labari kamar da aka ji a waken cewa sun karanta littafin shi da wasu malamai thumma shiru ila anna nazmuhu iktasaba zinata min nazmi shaykhihi zainuddin al-iraqi ya kuma bayyana cewa waƙen nashi ya samu kwalliya daga kwalliyar sunan malamin shi mai suna Zainuddin al-Iraqi rahimahullah wa qad sabaqa al-qawlu aidan annahu la khasa min ar-rawdati al-manzumata amandumatan sammaha al-hadiqa mun ji kuma a baya cewa wannan waken da yayi kuma ya ƙara rairaye shi wannan ar-rawda wato fadama mai girma sai kuma ya hadiqa ya karamar fadama walam takhlu hiya bidawriha min iha'ati al-fiyat al-iraqi ita ma waccan din a yanayin ta ita ma bata tsira daga iha'at wato alaman kaji eh, abin nan dandanan eh, eh, ko alamar ƙanshin wato alfiya ta iraki ba iha shine nuni cikin nishadi ko a kaikaice famin zalika ma ذكر في آخرها بأنها وإن لم na zama في المدينة nabawiyya Abin da ya ambata a ƙarshen ta cewa duk da yake ita ba a samu halin rubuta ta a Madina ba wanda alfiya iraki a Madina shi ya rubuta ta ta samu sharaf ɗin cewa a rubuta ta a Madina malaman wannan ƙasashen na Misra a wannan zamanin musamman suna da wannan ɗabi'a kamar wannan mai Rodul Onuf shi ma haka yi eh, limayar rasuli min al-ahli wal mata'i wane ne wane ne da sauransu eh, eh, sukan je Madina su zauna sai mutum ya rubuta littafi a Madina tun ma dace tun da can kamar da bukhari tsakanin maka da madina ya rubuce rubucen shi da sauran wurare kamar da abin nan muka ji daga abin nan eh, eh, eh, ibn al-qayyim shi ma haka da sauransu suna ganin falala mutum ya je zauna a madina yana ibada yana zuwa rauda yana karatu yana nazari yana rubuce-rubuce suna ganin falala haka to ce to duk da shi bai samu halin zuwa Madina ya rubutun ba wala kutibat laha hatai kalmaziyya misali alfiyati da shekhi yace kuma bata samu irin darajar da alfiyan malamin shi ta samu ba fa inna fil haqiqati muntamiyatin ilayha yace to ai tana dangantuwa zuwa gare ta kamar kanwace ko ya gare ta wa akhidatun min ilmiha kuma ta kwasa daga ilimin alfiyar iraki din yake cewa fa kummilat walhamdulillahi ala ma manna min in'amihi wa khawwala fi fatihi thani ma'al ishirina ba'da thamani mi'atin yaƙina in lam takun bi taibatin qad nuzimat fa innaha li ilmiha qad intamat yace fa kummilat an gama wannan littafin walhamdulillahi ala ma manna ina godewa Allah akan baiwar da ya muni min in'ami na ainihin baiwace baiwacensa wa kawwala. da abinda Allah ya karkato mun shi na ainihin daraja da falala fi fatihi thani a buɗewar rana ta biyu ma'al ishirina rana ta biyu tare da ashirin kama a ce ashirin da biyu ga wata kenan ko wato wayewar garin ashirin da biyu ga wata ba'a da thamani mi'atin yaqina ashirin da biyu shekara ta ashirin da biyu bayan ɗari takwas illam yakun illam takun bi tibatin qad yace kuma ko da ta kasance ba a je aka rubuta ta a ƙasar makka ba inna hali ilmiha qadin tamat to tana dangantuwa zuwa ga ilimin waccan yayin ta ta kokwata sai ya ilhin wato nuna nuna wannan abin nan wato samuwar falala zuwa gare ta ta haka ya kai awa daya da muka fara katuna? bari mu saurara an insha Allah sai mu tashi akan gaba na alfiyatu siyuti idan Allah ya kai mu darasi mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum mako mai zuwa insha Allah ba za mu yi wannan karatun